a' ah, mun san youtube ko asali youtube kaman wani kafa ne na talabijin wanda a tarihi an yi shi ne shekara ta 2005 2005 zai zama iya da kaman shekara goma sha tara kenan da yinsa waɗanda suka yi mutane uku ne akwai steve akwai chad akwai jawad karim su uku ne asali ma'aikata ne na wani kamfanin payment system online payment system mai suna paypal to asali ma'aikatan paypal ne sai suka bar aiki da paypal sai suka haɗa kansu su uku sai suka samar da youtube bayan sun yi youtube kamar da shekara ɗaya haka sai google suka te youtube ɗin a hannunsu so sai google suka sayi youtube ɗin a lokacin da suka saya kudin kamar around 1.6 billion usd sun saye shi dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari shida suka saya a hannun waɗannan dukkaninsu su uku matasa ne shi kuma google parent company na google kuma shine alphabet so don haka ya zama youtube na google ne google kuma na me na alphabet ne asalin kamfanin yana california a america na taba zuwa hatta kamfani ɗin. so bayan sun saya sai zama su google din sun kara kaman developing shi youtube din bangaren da za su kawo wasu abubuwa na ci gaba kaman akwai content development da ake yanzu a ciki akwai integration na advance na advertisement da ake a cikinsa sannan kuma akwai media reportage da mutum yake iya yi so sai zama akwai ababe da dama da suka kara su sun saye shi a lokacin wajen 1.6 amma revenue da suka yi generating last year ban san ko na this year an fitar da first quarter ba amma december 2023 revenue generation kadai da suka yi a cikin youtube kadai shi kamfanin ya kai 29.2 billion usd dala biliyan dala biliyan 29 da miliyan 200 dala biliyan 29 ta ina suke samun kudin mafiya yawa ta wannan advertisement din ne da kuma content development wanda akan wani ake tambaya shine asalin abin da ke kawo monetization din so kuma sai zama monetization na social media a yanzu ya watsu da yawa wanda yake da ɗan followership kaɗan ma yana iya yi masu followership da yawa suna iya yi yanzu musamman waɗanda suke irin celebrities ɗin nan musamman irin 'yan ƙwallo za ga suna samun kuɗi da yawa a monetization na social media fiye da albashi da allowances da ake basu a harkan kwallo